Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkonku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Madina Dahiru mai shana ce tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis goma ga watan Satumba na shekarar dubu biyu da ashirin Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labaran duniya. Waɗanda suka mutu a sandiyar annobar coronavirus a faɗin duniya ya zarta mutum dubu ɗari tara. shugaban majalisar dokokin kungiyar kasashen turai charles markel ya yi kira da a duba yiwuwar gaggauta sanya takunkumi akan hukumomin kasar belarus A jiya laraba dogarawan tsaron kasar Mexico sun sanar da cewar mutum biyu sun mutu. To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji yadda bincike ya nuna cewa basu sukan da Najeriya ta ciyo ya haura zuwa naira triliyan 31. Da mu za ta zauna ta rigi abin da ya kamata mu yi. Wallahi waɗannan al'amuran da za su zo su wuce. Muna da abubuwa da dama da za mu iya sai da mu samu kudin amma mun kasa mai da hankalin mu a kansu. A jamhuriyar Nijar kuma wakili na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a yankin afirka ta yamma ya gana da ɓangarorin siyasar jamhuriyar ta nijar za ku ji ƙarin bayani kan ziyarar tasa muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha sule za ta gabatar to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Yayin da adadin waɗanda suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus a faɗin duniya ya zarta mutum dubu ɗari tara. Ƙwararre a fannin cututtuka masu yaɗuwa na Amurka ya ce, dakatar da gwaji a matakin ƙarshe na rigakafin kamfanin AstraZeneca wanda ke daga cikin magunguna da ake gwadawa a faɗin duniya na nuna cewar da gaske ake wajen tabbatar da ingancin gwaje-gwajen da ake yi. A wata hira da gidan talabijin na CBS, Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa, ya ce yana da matukar mahimmanci a lura gwaje-gwaje da ake yi a matakai daban-daban ana yi ne don tabbatar da cewar lalle maganin bai da wata illa ga bil'adama. babban kamfanin mallakar kasashen Birtaniya da Sweden ya dakatar da gwajin ne bayan da wani ɗaya daga cikin mutane da suka amince a yi gwajin a kansu ya fara rashin lafiya bayan shan maganin. Wannan babban abin takaici ne amma muna fatar za su iya ci gaba da sauran gwajin maganin a cewar fauci amma ba mu sani ba akwai bukatar zurfafa bincike kamfanin dai ya fitar da sanarwa a ranar talata yana cewar dakatar da gwajin maganin wani mataki ne da dama ake bi dole ne a bi idan aka samu rashin lafiya da ba a san yadda ta faru ba a matakin gwaje-gwajen yayin da ake bincike kan maganin don tabbatar da ingancin gwaje-gwajen Shugaban Majalisar Dokokin Kungiyar Kasashen Turai Charles Markel ya yi kira da a duba yiwuwar gaggauta sanya takunkumi akan hukumomin kasar Belarus bayan kulle shugabannin 'yan adawa masu yawa da suka yi. Musgunawar siyasa a Belarus ciki har da kulle jama'a bisa dalilin siyasa da kuma tilasta barin kasar dole ne a dakatar da su abinda Michael ya rubuta kenan a shafin sa na Twitter jiya Laraba. ya kara da cewar dole ne hukumomin belarus su saki fursunoni a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda zai sake dawowa da karashin labarin duniyar a nan gaba kaɗan. Duk da ƙorafe-ƙorafen wasu 'yan Najeriya akan yawan basussukan da ƙasar ta ciwo a wannan shekarar kawai. Ofishin kula da basussukan ƙasar ta bayyana cewa an samu ƙarin naira tiriliyan biyu da biliyan ɗari uku da tamanin wanda aka ciwo tsakanin watan maris zuwa watan yuni hakan ya kai adadin basussukan da kasar ta ciwo zuwa naira triliyan 31 wakiliyanmu halima abdulra'uf ta aiko mana da cikakken rahoton Adadin basussuka da Najeriya ta ciwo da ya hada da na gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohin kasar 36 hade da babban birnin tarayya kasar da ya kai naira triliyan 31 da biliyan 9 kwatankwacin dala biliyan 85 da miliyan 897 kamar yadda alkalman kididdiga daga ofishin kula da basussukan kasar wato DMO suka yi nuni. Lamarin da wasu 'yan kasar ke alakanta da karin da aka samu a farashin man fetur da wutan lantarki saboda sharadi da babban bankin duniya, bankin bada lamuni na IMF suka aka bayar. hanarabu Abubakar Yunusa Ahmad ne wakiltar mazabar Yamal Tudeba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya yi bayani akan batun adadin basukan da Najeriya ta ciwo. To alhamdulillah shi sha'ani na zamani da in ya taho haka ake rungumar shi don an ce zamani kusan riga ne kuma shi zamani yanayi ne na ubangiji. Halin da muka shiga ne a yanayin ƙasa ko duniya baki ɗaya. Kaga kotun da Najeriya tana daga cikin yanki na duniya ba da za a yi a gujewa wannan yanayi. Allah hakika yanayi yanayin nan mutum ya dibe shi daga sama zai ba shi damuwa najeriya mun samu kanmu a wannan hali wannan bashi idan aka kalli yanayin ita dmo ta bada ya fa shafi gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohinmu talatin da shida da kuma ainihin birnin tarayya ita na gwamnatin tarayya mun san yadda suke da yake mu mun san yadda suke tafiyar da nata amma na jihohi kuma tsarin mulki ya ba gwamnoni daman sarrafa harkoki na jihohi wa'annan su ne suke yin gaban kan suke ciwo bashi kusan karin nan da aka samu ba zai rasa nasaba da sauran ɗaiɗaikun gwamnoni cikin talatin da shidan nan wai da suka ciwo ba su suka da suke kan ciwo wanda har yau suna kan ba. wanda jama'a suke kuka da shi shine sabisin def din ya kusa daidai da revenue din kuma sannan masu shigowa da ma'adinan nan da shi fetur din nan ɗaiɗaikun mutane wanda subsidy da gwamnati ke basu nan su ake biyawa shima masanin tattalin arziki kasim garba kurfi ya yi tsokaci a akan wannan lamari. Wannan karo cin bashin shi ya ja mana wannan halin da muka samu kamar. Wato kin san babban matsalar su guda ne. Su su lokacin da suka zo suka faɗi suka ce ga abin da aka samu kari ya kamata su bambanta abubuwa biyu. Tun da bashin ɗin in dala ne kawai bashin mu automatically zai daga. Kin amso bashi a biliyan ɗaya dala tana kan naira ɗari uku. Kin ga sai ki ce ana bin ki naira biliyan ɗari uku. To gobe sai kika canza dala ɗin sai kika ce dala ɗin maimakon ɗari uku ta koma ɗari hudu. So automatically yiwa bashin ki ya karu da sati 3% maimakon ki ce yanzu ana bin bashin naira biliyan ɗari uku zaki ce ana bin ki bashin biliyan ɗari hudu ba dan kin karo bashin ba kawai dan abin da kike amfani da shi ki sau dala din ya canza dama da kin je amso bashi za a baki ka'ida yaushe zan baki kuɗi kuma ki rika ɗiba kuɗi kina sadaka in dai an na baki kuɗi sai kin ga mun me zaki da su amma dai da ƙasar mu za ta zauna ta rigibi abin da ya kamata mu yi wallahi waɗannan al'amuran da za su zo su wuce muna da abubuwa da dama da za mu iya sai da mu samu kuɗin nan amma mun kasa mai da hankalinmu a kansu alƙalman ƙididdiga Afghanistan watan Maris dai sun yi nuni da cewa an ciwo bashin naira triliyan 28 da biliyan 628. alƙaluman ofishin DMO dai sun bayyana cewa an samu ƙari a basussukan da naira triliyan biyu da biliyan 381 saboda rancen da za a biya buƙatar gidi da aka samu a kasafin kuɗin shekarar 2020 da aka yi wa garan bawul na dala biliyan uku da miliyan 360 wanda aka karɓo daga bankin bada lamuni na IMF da sabbin basukan cikin gida wanda ya kunshi bashin sukuk na naira biliyan 162 da miliyan biyar da da bakwai takardar yarjejeniya na promissory note da kuma haƙoƙin masu fitar da kaya zuwa wajen ƙasar. Ofishin Diamo dai na sa ran cewa yawan basukan da ke kan gwamnatin Najeriya zai karu la'akari da ƙari a basukan cikin gida da kuma kuɗaɗen da za su shigo daga babban bankin duniya, bankin bada lamuni na IMF, bankin bunƙasa addinin musulunci da bankin raya ƙasashen nahiyar Afirka wanda aka karɓo domin aiwatar da kasafin kuɗin da ashirin Halima Abdulrahman Rauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. ta a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande ya sake dawowa da karashin labaran duniya. kasar afirka ta kudu na alhinin mutuwar dan gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata lauya george bizor wanda ya suna wajen kare tsohon shugaban kasar nelson mandela a cewar iyalan bizo yau alhamis marigayin wanda aka haife shi a ƙasar girka ya je afirka ta kudu ne a matsayin ɗan gudun hijira a lokacin yakin duniya na biyu ya mutu a jiya laraba a gidansa yana da shekaru 92 a duniya a wani jawabi da shugaban kasar Cyril Ramaphosa ya fitar ya bayyana marigayi bizo a matsayin mikiyar kasar ta fannin shari'a tattaunawar ficewar ƙasar Birtaniya daga ƙungiyar ƙasashen Turai ta sake fuskantar sabon koma baya a wannan makon yayin da manyan shugabannin ƙungiyar tarayyar suka bayyana rashin jin daɗin su akan shirin Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya yi watsi da wani muhimmin bangare na yarjejeniyar ɓallewar Birtaniya daga ƙungiyar EU da aka cimma a shekarar da ta gabata. sun ce kin amincewa da yarjejeniyar ɓallewar da aka cimma zai lalata damar cimma yarjejeniyar yin cinikayya ba tare da wani shinge ba tsakanin birtaniya da EU zai kuma illanta dangantaka tsakanin London da Brussels. Shirin gwamnatin birtaniya da ke kunshe a wani daftarin doka da aka wallafa a jiya Laraba ya sa shugabannin na EU korafi cewar an saba ka'idojinsu kuma ya yi gargaɗi cewar matakin zai zama ƙalubale a shawarwarin da aka yi kan makomar dangantakar kasuwancin Birtaniya da EU. A cewar sabuwar yarje Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda wakilin musamman na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Afirka ta Yamma, Muhammad Ibn Chambas ya gana da bangarorin siyasar jamhuriyar Nijar a ci gaba da ziyarar da ya soma a farkon makon nan a kasar inda ya halarci taron shugabannin kasashen yammacin Afirka mambobin kungiyar sai da yawo. wakilin wato wakilin muryar amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani kasashen yammacin afirka akalla hudu ne ke sa ran gudanar da zaben gama gari a ƙarshen shekarar nan ta 2020 zuwa farkon shekarar 2021 cikin su har da nishar inda jama'ar ƙasar za ta zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan majalisar dokoki haɗe da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa a watan disamba mai zuwa mafarin wannan ganawa ta muhammad ibn chambers da ɓangarorin siyasa domin jin matsayin su game da batun tsare-tsaren zaɓe dan takarar jam'iyyar mpn kishin kasa alhaji ibrahim yakuba kusa ne a kawancen yan hamayya na cap 21 ya ce mana wannan matsalolin da adda koyi a wannan kasa ta mu ta niger yana fatan mu ba shawara mu ga abin da za mu samu a magance ta mu abin da muka ce mishi tsarin zaben ga da ake nan gayi abin cikin duhu ne ake yin shi jam'iyya guda ce kadai ta shiga gaban abubuwan ita kadai ke abin da take yi kuma abin ta ga dama to mun yi kira mu ce sa baki don a tattauna a samu sulhu a samu jituwa don mu je zaben ga kan gaskiya. To sai dai da alama labarin ya sha bamban a bangaren masu mulki dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya bazu Mohammed shine shugaban jam'iyyun kawancen MRN masu rinjaye. Maganan da muka yi da shi shine ina ne aka kwana da shirye-shiryen zaɓe eh, kuma mun ce mishi komai alhamdulillah yana taya daidai tunda eh, yau duk jam'iyyu na ƙasar nijar suna shirye-shiryen wannan zaben eh, kowace su tana shirye-shiryen dosiye na 'yan takara ta eh, na konseye ne in na depute ne in na shugaban kasa ne eh, jam'iyyar da bata amince da yadda za a gudanar da zaɓe ba za ta yi irin wannan shirye-shiryen. Shekaru sama da uku kenan da 'yan adawa ke kauracewa zaura majalisar sai NDP mai alhakin warware rigingimin siyasa. Abin da ya shaida mana shine shi yana ba mu shawara da mu je inda ake tattauna zancen siyasa ko inda ake shirin zaɓe tunda ka san ai mun kaurace ma mun kaurace ma seni kuma da sai NDP ma mun kombi ba mu zuwa. ita shi shawar da yake bada kenan amma akan gaskiya bai bada wata amsa ba cikakka kuma bai yi wani alkawari ba cikakke na cewa zai hada 'yan adawa da 'yan bangaren gwamnati don su yi magana junansu ko kuma su samu wani sulhu bisa ga matsalolin da ke gare mu. Sai dai masu mulkin waɗanda tun fil azal ke watsi da buƙatar kwaskware kundin zaɓe na ci gaba da kafewa a kan bukansu. Mun kwatanta mishi duk irin ƙoƙarin da muka yi don su zo Eh, suma a dama da su cikin inda ake wannan aikin da sun iya mun san hujjar doka ba a yinta saboda mutum guda doka ta saboda jama'a gaba daya Muhammad Ibn Chambers wanda a nan gaba zai gana da shugabannin kungiyoyin horaren hula a ƙarshen wannan ziyara zai yi wa shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu bitar abubuwan da ya jiyo daga bakin jagororin rukunonin da ya tantauna da su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. su da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. sauraron labaran ne a kan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki. arziki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin ya Allah. cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu rawayi cutar kansa wanda ake kira daji. Cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak labaran liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya ya yi bincike-bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. zai yi mana bayani akan rabe-raben cutar yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariya. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak wace cuta ce kansa? To alhamdulillah ya isha ba shakka kan ita wato cutar kansa wanda yawancin mu na Hausa akan kiranta cutar daji mm. ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Mm. a wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama to amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki kai ta kanta kan sadin hmm. zai kyautu uh, wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka da zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kan sadin da kyau so a dunkule ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da ke hmm. iya kama adama. akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon hmm. kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar sida hiv aids ko kamar tuberculosis nan ko hmm, kamar kwalara su hmm. wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam Bayan mm. cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus ya je ya taba wasu abubuwa sai zama ya janyo shi a mara lafiya rashin lafiya to wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka mm. to akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu bane ya shiga jiki a'a shi jiki ne da kansa ya samu matsala wani tsare-tsare da tsara jiki ya dinga tafiya a kai mm. wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin. Mm. Wanto misalin irin wannan ciwukan shine gaba ce cutar wannan siga da duka mu yawanci mun santa mm. ko kuma ake cutar hawan jini kamar hawan jini to kin ga wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga a tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki yake samun tangarɗa. ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da pressure din suke samun matsala su sai to ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'i na biyu wanda wani tsari ne na jiki mm. yake samun matsala ba wai a akasari wani abu bane ke shiga mm. yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne ke zama an samu matsala mm. na wasu nau'in jiki to mm. don haka tunda tana cikin wannan ah, abin nan za mu yi bayani ah, menene misali yake da cece da kuma yake abin nan mm. wato wanda Allah ya halicci ah, jikinmu ko jikin bil'adama Allah ya halicci mu da akwai kamar kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kiransa cells mm. cells nan kuma da suke jikinmu su ne kaman rukuni mafi kankanta na mm. rayuwa a jikin dan adam ah. wanda kowace sel tana kaman zaman kanta ne mm. tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce hunhu ko hanji ko hanta ko koda mm. wanda kowace wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata za ta iya aiwatarwa. To sels nan yadda Allah ya halicce su kwayar halitta ba wai suna nan da adawwama ba ne suna da kaman wa'adin rayuwa yadda Allah ya yadda suke akwai wa'adin rayuwa da ku kamar yanzu misali maka ɗauki kaman kwayan cells na jini mm. kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini eh. yawanci ya ce eh, wa'adin su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu ya kuma a sake wasu wayannan din kuma ci gaba da ra'ida ci gaba da tafiyar da aikace aikace yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwarsu da eh, haifarsu a'a ba gaskiya ba yi da dangantaka da eh. abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu jeans wasu wato su wannan jeans din kaman kwayoyin ah, halittu. wasu kwayoyin ah, halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faruwa a jikin bil'adama mm-hmm. so wannan jeans din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decided lokacin da wa'adin mutuwar self nan yi. Mm. ko kuma bai ba mm-hmm. to a kwayar cutar matsalar cutar kansa wa'annan jeans din in particular su ne ke samun matsala idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan sel din da ta mutu ba ko wa'adin ta na mutuwa ya yi ya mm. mata ta mutu ya ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka ɗaukan mata ko kuma wa'adin da ya kamata ta rayu to wannan sai zama matsala sabida ah, in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yadda ya kamata ta zama wannan girman na ta daidai kamata ta zama zai sa ta fi sauran abokanan aikin ta girma hmm. za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke a ah, masu ah, matsala kuma idan ta gaɗe hmm. za ta iya girman har da za ta fashe in ta fashe kuma ta kashi kashi kuma sai ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta kara ta a wasu bangarori hmm. yasa kamar ita ta kansa ita ga aka santa da cewa kamar ta dace ta fara daga nan za ta iya bazo zuwa zuwa can mm. ta harbi can ta harbi can ta harbi can mm. to wannan a kasa wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban umul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa so mm. zai zama jiki ba zai iya controlling din uh, wa'adin mutuwar kwayan sel ko na a ce hanji ba to sai ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na um, hanta zai samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da zai makomancin su mm. to kuma in kamar a ce mutum daga na hanjin ya samu matsalar to nan na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ta'azzara za su fashe za kuma su iya eh, bazuwa a cikin jini sai kuma zai su harbi kamar kwakwalwa ko su mm. harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin yake fi da al'amura sabida su wannan sel sun kamar sun zama sun bijiri sun bijiri hmm. wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki da hmm. kuma ka'idar lafiya wanda kuma koya aka sami irin wannan akasarin akasin a jiki to hmm. dole ne a samu a. matsala na rashin lafiya. Eh. Mm. To kamar wani irin rashin lafiya yake haddasawa? Eto eh ya danganta ne da kamar da na gaya miki mm. ita shi ta kansa ta kasu kashi daban-daban kuma ba mm. irin a wurin da ba ta iya kamawa a jiki. To ya danganta da yanayin rashin lafiya ya danganta da yanayin inda ta kama ni in kamar cutukan sace ta hanji ko ta hanta ko ta mm. jini mm. ko ta kwakwalwa da dai sauransu to mm. amma dai akasari a duk wani kes na magana cutan kansa akwai matsanancin rashin lafiya na ciwo wato zafi da raɗaɗi eh, da za ki samu tana daga cikin ciwuka wadda ta kowanne raɗaɗi a yanayin abin nan shi yasa ma a yawancin magungunan da ake ga har akan ƙure a wajen magungunan rage zafi da raɗaɗi. Hmm. So kuma akwai kaman kaman aka ce abu ne wanda ya shafi kaman kansa ta kaman tata. Hmm. To da ga kaman akwai kuraje da kaman wuri yana yankewa yana kaman riɓewa yana lalacewa hmm. da sauransu. To haka nan in kuma shi ma a cikin jikin ne kaman in a hanta ne ko a a hunhu to wurin zai zama kaman yana yi kamar yana riɗewa yana lalacewa eh, to da kaushe ke haddasa wannan tsananin raɗaɗin da zafi da kuma cin ciwo zazzabi mm. da dai a sauransu. Mm. To um, likita ta wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce. To masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin a biyo mu mako na gaba domin za mu ɗora. A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak labaran liman dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana kan faifai Ni ce Aisha Tusle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ta gaida Aisha Tusle. Yanzu sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. jama'a salamu alaikum sakonmu na farko ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir shahar yobe najeriya ya ce assalamu alaikum ma boa hausa ya ce shirin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na tallafawa kananan 'yan kasuwa da kuɗi naira dubu hamsin a kowane wata abin a yaba ne matuka fatan allah ya sa shirin zai zakulo kananan 'yan kasuwa domin cin muryar shirin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga sani muhammad chindo unguwar korafin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce assalamu alaikum sashen hausa na amurka ya ce da allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu dage yin addu'o'i neman mafita kan matsanancin tsadar rayuwar da muke fama da shi a ƙasarmu Najeriya. Daga nan kuma ina roƙon mai kowa mai komai da ya kawo mana sauƙi amin su amin. Kuma tsare shi da ikonka da fatan sauran masu hannu da shuni da shugabanni za su yi koyi da irin halinsa. Zaɓenmu na ƙarshe ya fito daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce baki ɗaya Allah ya kawo ma waɗanda ambaliyar ruwa ya raba da muhallansu agashin gaugawa ko su samu sa'idan rayuwa domin wallahi suna cikin ɓoyacin hali mai tsananin gaske a ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo musu mafita dan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari mu je ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. sanadiyar annobar coronavirus a faɗin duniya ya zarta mutum dubu ɗari tara. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙungiyar Ƙasashen Turai, Charles Markel, ya yi kira da a duba yiwuwar gaggauta sanya takunkumi akan hukumomin ƙasar Belarus. A jiya Laraba dogarawan tsaron ƙasar Mexico sun sanar da cewar mutum biyu sun mutu. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu ka a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru Mishan nake cewa mu tara a mu na dare.